daga nan birnin washington dc sashen hausa na murya amurka ke watso shirye-shirye wannan muna karo muna kan mitoci 1725 da kuma masu sauraron a jamhuriyar nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma voa africa zango na 200.5 ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hirar da muka yi da shugaban kungiyar zumunta na ƙasa Amurka Philip Moses kan alfanon halartar taro ga gwamnonin Najeriya. Mahmud Ibrahim kuri zai shigo da shirin da rashin tayi sai kuma sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya koma kili. mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida na amurka a jiya lahadi ya kare samamin da jama'an hukuma suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a mississippi da zamar neman ɗaruruwan bakin haure da ba su da takardun izinin zaman ƙasa amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani harbi na wani mahari wanda ya auna kuma ya kashe hispaniyawa 22 a wani harin harbi na kan mai uwa da wabi a el paso na jihar texas kevin mcalina ya faɗa wa shirin gidan talabijin nbc mai suna mid the press cewa daga cikin mutane 680 da aka kama a samamin da aka kai a kamfanoni biyar 200 daga cikinsu sun aikata manyan laifuka don haka za a ta saƙi su zuwa ƙasashensu na haifuwa wasu hotunan talabijin sun nuna ƙananan yara suna kuka a lokacin da aka kama iyayensu aka kuma tsare su a wannan samamin kuma ba su iya sun ɗauko su daga makarantu ba bayan an kammala karatu a ranar laraba da ta wuce ya ce an sake mutane 32 daga cikin bakin hauren tsakanin awa guda kana aka sake 270 a cikin wuni guda galibi saboda kula da 'ya'yansu. mahajjata da ke ci gaba da gudanar da ayyukan haji sun yi jifar shaidan lamarin da ke nuna alamar yaƙi da ayyukan shaidan sama da musulmi miliyan biyu ne suka taru a saudi arabia domin gudanar da ɗaya daga cikin rukunan musulunci wanda ake kwashe kwanaki biyar ana yi masu ibadan sun kwashe lokaci a ranar asabar a firin alfa inda allah ya jarabci annabi ibrahim ya yanka ɗansa annabi ismail domin ɗaukar domin wato sadaukar da shi ga allah a wannan dutse ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hutubarsa ta ƙarshe 'yan sandan hong kong sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a jiya lahadi a wasu wurare guda biyu a birnin wanda suka hada da bangaren shamshupo da kuma babbar kasuwar gundumar kose bay muna fatan duniya ta san cewa hong kong ta yanzu hong kong ne ba hong kong bane da aka santa a baya abinda wani a cikin masu zanga zangan ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na associated press kenan jami'an china sun bayyana rashin jin daɗin su akan kira da sakataren harkokin wajen birtaniya dominic rab ya yi wa shugaban hong kong da ake kira carrie lam a ranar juma'a game da masu zanga-zangar china ta buƙaci a cikin mutunci birtaniya ta gaggauta daina ayyuka na tada rikici da take yi a hong kong ghana ta daina tsoma baki a harkokin china in ji mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen ƙasar china ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu ƙungiyoyin jin kai sun ceto ƙarin mutane bakin haure 81 a ruwan libya a jiya lahadi lamarin da ya kai adadin mutanen da aka ceto su daga tekun tun daga ranar juma'a zuwa 211 kungiyar doctors without borders da haɗin gwiwan kungiyar sos mediterranean sun yi aikin ceton ne a wani jirgin ruwa mai ɗauke da tutar ƙasar norway mai suna ocean viking a kasarin mutanen da aka ceto tsakanin kwanaki ukun 'yan maza ne daga kasar sudan ciki har da mutane 81 da aka samo su a cikin wani karamin kwale roba ma'aikatan jirgin ruwan ocean viking sun wanda suka shaidi lamarin sun ce mutanen da suke cikin kwale-kwale roban da ya sace sun barke da ihu da murna a lokacin da suka ga za a ceto su gaida baba ya da labarai A ƙarshen makon nan ne aka kammala taron ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna nan Amurka a jihar Minnesota da ya sami halartar baƙi daga ciki da wajen Amurka da suka hada da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong a matsayin babban bako. A cikin hiranmu da shugaban ƙungiyar na ƙasa Philip Moses ya bayyana tasirin taron. kin san ban da hanyar bunƙasa zumunci na yan jihohin arewacin najeriya goma sha tara mazauna amerika mm. to idan muka gaici su gwamnoni ko kuma kwamishinoni ko kuma manya dai daga gida manyan gwamnati daga gida wato nufinmu ne burin mu ne mu zo mu bude musu ido mu kuma nuna musu hanyar da muka sani saboda mu zama mu anan ya ba mu zarafin sanin hanyoyi shiga da fita da dama da za mu iya musu bayani cewa ga hanyar da za su bi su samu hanyar haɗin kai na hanyoyin bunƙasa jari a tsakanin jiha da jiha na nan kasan amerika da kuma jihar na gida da zai bunƙasa hanyar jarori na al'ummarsu bacin wannan kuma yakan bude mana hanyar da za mu bayana gwamnoninmu da kuma mutanen da muka gayata su zo su ga hanyoyin samun na'urorin bunƙasa harkar noma na arewacin najeriya saboda shi ne yanzu madogarancin bunƙasa tattalin arzikin najeriya banda ma mai da muke Uh, takama da shi a najeriya to kawo yanzu su gwamnonin nan da kukan gayyata domin salaci waɗannan taro akwai waɗansu nasarori da aka samu ta dalilin zuwan su har ya zama da amfani ga jihohinsu? eh kwarai da gaske domin wato shi uh, babban bakonmu da muka gayyata wato shi shugaban kungiyar gwamnonin arewacin najeriya wato shi right honorable simon bakulalon da ya zo kasance mun samu zuwa a uh, ganin hanyoyin a na'urorin gonaki na noman gonaki da kuma tautauna hanyar bunƙasa hanyar jari tsakanin jihan nan minnesota da ke america da kuma jihar plateau da kuma duk arewacin najeriya tun da shine shugaban gwamnonin arewacin najeriya duk dai jawabin da ya bayar neman hanyoyin bunƙasa haɗin kai ya ambaci cewa zuwan shi ba kawai saboda plateau ba wato ya zo saboda ya bunkasa hanyoyin jari da kuma haɗin kai da zai kasance tsakanin jihohin nan amerika da kuma jihohin arewacin najeriya a cikin mutanen da suka halara kuma ya kasance da shi ambasado hassan muhammad hassan na washington dc a embassy a nan amerika a wato mun gode kwarai da gaske muna kara taya ka murna da sake zaben ka jagorancin wannan kungiya karo na biyu Allah ya yi jagora Allah kuma ya bada nasara a burori da kuka sa gaba amin amin na kuma gode sannan ku sannan ku mutanen arewa na kwana ina tunani zamani ya canza a lokacin sadauna ta faɓallewa an yi shugabanni masu kishin mutanensu. su Hira sashen Hausa da shugaban kungiyar zumunta Philip Moses yanzu kuma sai ku shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Aiki bayi ina masu mulkin 'yan arewa ku tashi ku farka 'yan arewa ku duba matasan 'yan arewa 'yan arewa 'yan arewa ku duba talaucin 'yan talakawa sun shiga kunci karuwansu da ya suke yi shine ke sani takaici ni abin nan ya ishe ni yaushe ne za mu samu yanci ni abin nan ya ishe ni yaushe ne za mu ina masu mulkin yan arewa ku tashi ku farka yan arewa ku duba mata To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda agogoma na Washington ke cewa karfe 3 da minti 10 na safe ga shirinmu na gaba. Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba kuɗi a kashe su ta hanya Masu saurare Assalamu alaikum. Masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe na dauke da bayanai game da kalubalen da ke tattare da yunkurin samar da takardun kudin bai daya na ECO a kasashen nahiyar Afirka ta yamma sai dai sun fayyace matakan bi domin cimma nasara. Sunana Mahmud Kwari ɗauke da ragamar shirin. ni kuɗin ka masu rarai a shirinmu na makon jiya kun ji lafizan masana ilimin tattalin arziki da hada-hadar kuɗaɗe game da alfanun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya da aka yi lakabi da eco a ƙasashen afirka ta yamma da kuma tasirin da wannan sabon kuɗi na bai ɗaya ka iya yi ga hada-hadar kasuwanci da cinikayya a tsakanin kasashen nahiyar su goma sha biyar. Shin ko Faransa za ta yi maraba da wannan yunkuri na samar da takardun kuɗi na ECO? La'akari da matsayinta na uwa ga wasu daga cikin ƙasashen nan guda goma sha biyar da za su yi amfani da wannan kuɗi na ECO? Tambayar kenan da wakilin sashen Hausa a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar, Suleiman Munibarma, Barma, ya yi wa Dr. Soli Abdullahi wani masanin ilimin tattalin arziki a yayin su game da wannan batu. A yi zancen horon shi ta amince don annan kuɗaɗe. Horon shi har da ba ta amince ba har abada lillahi. Saboda ka hudda wani jita-jita ƙasashen Afirka wa'anda horon shi ta mallaka renan horon shi. Tabbatin yau in suka ce ba su aiki da faransefa wanda ake bugonmu da ƙasa horon shi. ka yi imani bar mu sai tattalin arzikin horon ya samu rauni kuma yau duk kahwahwa da horon shi take yi da mu ne take kahwahwa ka ba gani wa cikin kudaden da muke samu yau Niger in ta yi ciniki duk abin da take sai da Niger in ka dauki uranium in ka dauki eh, albasa ta in ka dauki eh, eh, petrol in ta komi ta sai da bisa kasuwar duniya wa'annan kudin ba su shigo ma Niger sai ta hudda kishi saba'in ta aje su horon can eh, betulmanin horon ta ake ajiye kishi saba'in na kudin muwa sannan mu mai aiki da kishi talatin to kowace ƙasa ka ba gani daidai da karhin tattalin arzikinta kowace ƙasa tana da kishi saba'in ta ajiye shi cikin tezu faransai kuɗi ne ga su nan malalaɗin su horon shi take aje da su sai ita ke amfani da su tana kaiwa kasashen duniya tana abu da ake cema plasma ta sayi wannan jari ta ba wannan bashi da sauransu tana samun riba kuma cikin wannan riba ita ce take maido mu tana bamu ko a eh, eh, eh, siffar bashi ko a siffar taimako kuma mu ne to kinan kaga wanda ke cin wani garabasa ba yarda to amma sai aka ce sa kai ya hubata ciwo tunda mu muka sa kanmu shugabannin mu sun sa kansu kenan cila ne za su fuskanta duk wani kalubale wanda farin za ta yi a matsayinka na masanin tsarin masanin tattalin arziki wace irin shawara ce za ka bai wa su shugabannin kasashen afirka don su kauce wa dukkan wani shingen da za su fuskanta shawara ɗaya ce tak ka gane ko ya zamanto wannan abun ba su bane ba yunkurin su bane su kadai yunkuri ne na talakawansu ya zamanto talakawansu suna da hannu dame da mai cikin wani abun ya zamanto talakawansu sun san alƙibla da aka ɗauka kai ya zamanto su ne suke gamuwa cikin burruka ka gani ko cikin makamakan eh, eh, eh, shaguna na taro su yi maganoni su tashi a'a ya zamanto wannan magana sun kai ta ga talakawa saboda talakawa ya kamata a je a ba su bayani a kwatanta musu a faɗakar da su su gane da inda aka dosa sai zamanto ko da horon ko wancan daban ya ma shugabannin nan wata barazana barazana ba za ta ci ba saboda mai saboda ba su kaɗai ba ke zauna aƙida aƙida ce wadda take deja ta shiga cikin jinin talakawa ta shiga cikin jinin jama'a kenan ko gobe wani ya zo haka za a yi shine abu babba mai muhimmanci wanda kamata a yi saboda ka gani lokacin da eh, kasashen turai suke son su ɗauki eh, euro kamar eh, zaman kudinsu na bai daya kayan a yi wannan sai da dukkan aka je cikin ƙauyuka masu nisa ka yi lakwal ba ka yi lakwal ba ka sani ba ka sani ba aka je aka zan a mutane dalla dalla inda ake san a dosa da inda ake da abin da mahimmancin kudin nan an aka yi su mahimmancin za samu ga dukkan 'yan ƙasa kare ko na ƙasa daban-daban eh, eh, na eh, mm, mm, turai ko kuma na ƙasa kamar in ka ɗauki shi sai mm, shugabannin faransa kun tama faransawa ga irin riba da za a ci ga irin amfani da a ci suna son su kawo goyon baya to sai da aka yi wannan kowa kan shi waye aka tabbatar da kowa ya la'aminta sannan sai aka kaddamar da wannan ero saboda kasan shi harka kuɗi in ma baka san da eh, harka kuɗin ba aka zo da an sanyo muku su kurup sai ka gani kana kyamar su cilan ne sai an kwatanta muku kusan da su to kahin a kwatanta musu su san da kuɗin a kwatanta musu da ba su san da magana a nan akwai alamar wasu daga cikin shugabannin kasashen nan na yammacin afirka da ake ganin a fili suna goyon bayan kudaden sefa wanda kuma za su iya zama eh, tamkar wasu masu adawa da kudaden nan na eko ba ganin kamar za su iya kawo cikas ga wannan tafiya e to ai daman kasan aka ce ita horon shi ko kuma eh, mutanen wanda suke da aƙida ta horon shi ai ba kila sai ba faranshe ba mai jahwata akwai faransawa cikin mu masu bakayen fata wanda sun rigai sadire kansu ya juye a guli ne da kan zabuwa gani ko suna da kwata ta bakaken mutane amma cikin kwalwarsu turawa ne akwai su wannan mun san da su kuma ba yau a kwara ba to amma abin da za su sani shine inda ya zamanto talakawa ne suka yi yunkuri suka yi hoɓasa na cewa suna son abin ya sauya to in Allah sauya zai ai ka gani da can wake zancan wani a sauya kuɗi a yi wani wane a babu ai da kowa bakin shi tsinke yake amma yau kai da kan ka gani irin abin da aka yi ta yi cikin kasashen afirka manya-manyan birane na kasashen afirka wani wuri a ɗauko kuɗin eh, eh, faransa a toya su wani wuri a yi kaza wani taro ana yin shi iri-iri sadir bakunan mutane sun sance ana maganoni na cewa shi. ita ce ummul ibaisin ta mu ta wannan fannin na kuɗi har ma sai aka yi ga turawan kansu suke magana tunda ai in kana tina kwanakin baya akwai wani babban mai mukamin minista ne na ƙasar eh, eh, eh, italiya da ya magana an samu shanselar eh, eh, mm, mm, mm, wannan macen ta eh, jamis ta yi magana to ire-iren su akwai yawa cutukan turawan ma sun gano da cewa saboda akwai wata matsala yanzu da tura suke fuskanta shine a ringizo da ake na mutane na afirka suke taya wani sai a gani ai saboda talauci ne suke taya talauci ne kuma wa jamushi horon shi ke jamushi kenan sai suka fara hudu ma horon shi ita kanta gaskiya da can ku ba ta yi wa nan shekara 20 ba in ka dauka ba ta wa na abu to kenan da wa'annan mutane yan karan horauta horon shi da horon da wani wane ne lokaci ne yayi in ma abin bai yi ba kaga ai an ci za a kaddamar kudin nan a 2020 in ma wannan lokacin ba ai ba na yi iman da cewa tahiya kuma ba ta kuma baya gaba aka yi kawai in ba a samu dama aka yi shi ba wannan shekara wannan mai zawa to in Allah ya yarda nan shekara biyu uku to wannan abu sai ya tabbata saboda mun riga mun gane Dr. Sule Abdullahi kenan a jamhuriyar Nijar to amma Malam Abdulrahman Umar Dikko wani masanin kimiyyar sarrafa kuɗaɗe a Kano Najeriya ya ce duk da wannan kalubale kasashe irin su Najeriya na da muhimmiyar rawar takawa wajen tabbatar da nasarar samar da takardun kuɗin na eco a nahiyar afirka ta yamma ina ganin in ka bi yawan ma um, mutanen da ke cikin wannan tsarin na sabon tsari da aka yi na eco din fiye rabin mutanen um, na najeriya da aka najeriya ba karamar kasa ba ce a cikin wannan tsarin kuma idan har hukumar najeriya ta tsaya ta jajirce akan wani abu abin zai yi nasara amma sai an tsaya an jajirce su south africa tana da babban economy amma suna cin wani wani hali su ma na tattalin arzikin kasa wadda ba sa cikin nutsuwa da za su iya yin wani abu akan wani abu kuma ban da wannan su ma south africa already suna cikin um, abin da ake kira brics wani haɗin kan da ake na kasashe guda biyar da china da india da rasha da brazil to south africa tana ciki ita ce ta biyar to suna cikin wannan gurufin kuma dama nan gurufin dama sun sa a gaba cewa za su kawar da ciniki da kudin america to kaga dama na riga an yi wani wani block daban amma mu wannan namu ba cewa aka yi a'a an kafa shi don saboda ba a san ciniki da da da america ko ba a san ciniki da china ba ba shi ne dalilin sa suka suka kafa eh, wannan tsari na eco ba yaya najeriya za ta wani matakai za ta iya dauka har ta tsallaka wancan rukuni na brics da ake ta magana eh to su eh, a yanzu mu yadda na ga tsarin namu na ecos ya taso mm-hmm. duka kasashe ne wanda suke da kamani iri daya kamar tarihi iri daya wanda idan da kuma tattalin arzikin nasu ma shi bani kamanni tsari iri daya wanda gaba ɗayan suka taso za su eh, ɗagawa su taimaka a kansu yadda za su su ma za su eh, na da mu za su ci gaba wajen harkar tattalin arzikin kasa dama babban yin wannan abin ka tsaya ka kula kai ma ka kare ne ka ce wannan naka ne to idan wannan abu aka zo samu wani babban canji na duniya to dole kai ma a kira ka a tambayi ra'ayinka sannan an tambayi ra'ayinka za ka yi abubuwa yadda mutane ka kafa sharuɗan ka yawa yadda kai ma mutanen ka ba za su kwaru ba amma da suka zo kai na Britain Woods kamar da sabon tsari na kuɗi na duniya da ake bi yanzu da aka yi ba dan kafirkan katir ɗaya ma da yake da mulkin kai duka muna karkashin waɗansu kasashe amma yanzu kaga idan aka zo aka yi aka yi wannan tsarin kuma muna da namu tsarin mun ce ma ga namu tsarin to duk abin da za a zo a yi to ma za a kira mu inda za a yi shawara shi kuma ku zo mai rayu dukiya abin nema sun kuɗi abin nema ne fitille nemi abinka ba za ƙarfi nemi ka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe masu saurare karshen shirin da rashin yi na yau kenan a madadin dr sole abdullahi da malam abdulrahman umar diko sai kuma abokin aiki sule mummuni barma mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum an daina algizar zaranki ba shashanki ba sakarki in ka nemi kuɗi ka tara. To a gaida na kwari sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun Najeriya a ƙarshen mako. an fara sharhin jaridar ne da jaridar the punch jaridar da ya tarwato shugaban kasa muhammadu buhari yana kira ga al'ummar musulman najeriya da su kasance masu biyayya ga sharuɗa da kuma dokokin islama na gaskiya su guji fadawa hannun 'yan bani na iya masu tsatsauran ra'ayi wanda suka mai da addinin musulunci tamkar wani addini na ta'addanci jaridar the punch dai ta bayyana cewa shugaban buhari ya yi wannan kiran ne a daura a sakonsa ga 'yan najeriya najeriya domin bikin ranar babban sallah da aka gudanar a jiya sassa daban-daban na duniya sai kuma jaridar Vanguard jaridar ta ruwaito kungiyar Amnesty International mai fafutukar kare hakkin adama, na mai da martani ne game da zargin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke mata na cewa tana ɗorewa karya gindi da sunan kare hakkin bil'adama. Jaridar dai ta ruwaito kungiyar ta Amnesty ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta Awal Musa Rafsanjani cewa ya kamata shi kan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tuna cewa wannan kungiya ta kare haƙƙinsa a lokacin da ake muzanta gindaya masa rikashin gwamnatocin sojin da suka shuɗe lokacin da aka garkame shi awal musa rafsanjani ya tunatar wa 'yan siyasa cewa su tuna fa ba za su dawoma akan mukaman da suke kai ba kuma za iya yiwuwa idan sun sauka wata gwamnati ita ma ta takura su kuma a lokacin za su buƙaci irin waɗannan ƙungiyoyi su kare masu haƙƙin da aka tauye masu sai kuma jaridar premium times da ake bugawa ta yanar gizo jaridar dai ta ruwaito cewa shugaban ƙasa muhammadu muhammadu buhari da takwaransa na ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa sun amince su gana a watan oktoba mai zuwa domin tattauna akan wasu muhimman batutuwa da ke shafan ƙasashen guda biyu musamman ba da ta fuskar diflomasiyya da kuma kasuwanci jaridar premium times ta ruwaito kakakin fadar shugaban kasa malam garba shehu na tabbatar da batun ganawar a cewar garba shehu shugaban kasa muhammadu buhari da kuma takwaransa na afirka ta kudu sun tattauna ne ta wayar tarho a daura inda ya zaka shugaban kasan ke hutun sallah jaridar da ta ruwaito cewa 'yan najeriya fiye da 120 ne ake zargin an kashe a ƙasar afirka ta kudu a 'yan shekarun nan tare da lalata harkokinsu na kasuwanci banda kuma ke jawo tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu da ke da ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka sai kuma jaridar daily trust jaridar detroit cewa yanzu haka jami'an 'yan sanda a jihar taraba suna nan suna kamun kan mai uwa da wabi a garin ibbi inda a kwanakin baya ake zargin an kashe wasu 'yan sanda guda uku tare da farar hula a wani wurin binciken sojoji rotani da ke fitowa daga jihar na cewa samamen na gudana ne a karkashin jagorancin mataimakin kwamishinan 'yan sanda abba kyari babangirci firin amurka daga lagos To sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ne Rusa cikin kwamin shekal ina barka da sallah kan ma'aikatar amurka gaba daya yan jarida sannan kuma na gaisa baba na musa cikin garin omiya a madadin shi duk masu sauran kusa omiya na gaida na madadin sarkin makahi alkasu duka makahin gaba ina gaida su ina a dai barka sallah allah maimaita mana allah kuma guda mana sabon shekara lafiya allah goya mu ɗin madadani da musa ɗan nijar mazamni kuma alaikum sashen hausa mai magana uban aminu bala na auna kuma ga malikal jami'in jihar niger Karayar najeriya yawai ina muku barka da Allah ina muku fata alheri ubangiji Allah ne mai kamuna ina kuma ma dukkan musulmin duniya gaba daya ina muku fata na alheri Allah ubangiji ne mai kamuna lafiya Allah ubangiji sa su samu albarkacin da ke cikin wannan shekara amin su mu amin nagode assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Afirka falalu dan baba daga fofore jihar Adamawa Najeriya abinda ya faru a yankin Ibbi da ke jihar Taraba inda aka yi musayar wuta tsakanin 'yan sanda da sojoji ba abu ne wanda ya kamata al'ummar ƙasar nan da ma duniya baki daya su lamunce ba shin wa'annan 'yan sandan sun je sun kamo wanda yake ba sojoji haɗin kai ne ko kuma a'a su 'yan sandan akwai fahimta tsakanin su da wanda suka kama sai suka sake shi ko kuma a'a shin jami'an 'yan sandan nan guda biyu da aka kashe ko sun ƙi su ba da haɗin kai ne ga su su wasu 'yan sandan takwarorinsu da sojoji wajen karban wani abu domin sakin wannan mutum wa'annan abubuwa ne wanda ya kamata umar najeriya ta yi bincike kwarai da gaske kuma ta yi wa bayani al'ummar ƙasa. rayoyin ko masu saurari kafin mu karkare ga takaitattun labarai. mukaddashin shugaban hukumar tsaron cikin gida na amurka a jiya lahadi ya kare samamin da jami'an hukumar suka kai a wasu masana'antun sarrafa abinci a mississippi da zamar neman ɗaruruwan bakin haurin da ba su da takarda na izinin zaman kasar amma kuma ya amsa cewa lokacin da aka kai samamin bai dace ba saboda 'yan kwanaki kalilan ne kawai bayan wani mahari ya auna kuma kashe hispaniyawa 22 a wani harin harbin kan mai uwa da wabi a el paso na jihar texas mahajjata da ke da suke ci gaba da gudanar da ayyukan haji a jiya wato sun yi jifar shaidan kenan lamarin da ke nuna alamar yaƙi da ayyukan shaidan sama da musulmi miliyan biyu ne suka taru a saudi arabia domin gudanar da ɗaya a cikin rukunan musulunci wanda ake kwashe kwana biyar ana yi 'yan sanda a hong kong sun yi amfani da barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga a jiya lahadi a wasu wurare guda biyu a cikin birnin da suka hada da sham shuyin da kuma wata babbar kasuwar gundumar causeway bay To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na wannan hatsi sai kuma can la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da ilimi garkuwar ɗan adam na iso farande. Kamar kullum za ku iya sauraron dukan shirye-shiryenmu da dukan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sharhi a shafunanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da kuma salama abo da ya taimaka wajen har hada shiri da bada wani sai kuma injiniyan mu na yau jimmy cook alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya ko kuma kwana lafiya da alheri